Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Nijar. Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Nijar. Haka take kuna tare da studio Kalangu a daidai wannan lokaci mamada ne zo muku da labarin namu na da farko ga muhimman kanan nasu. Annobar kwalara na ci gaba da bazuwa a Nijar tare da mutuwar mutane goma sha biyu bisa mutane 294 da ta harba a cikin asibitoci hudu na jahohin Keta Madawa Malbaza Kwani a yankin Tawa. Sai kuma a ina ta sai jihar Ayero makarantar firamare da dama ne suka wace dalilin rashin tsaro, amma duk da haka an bullo da hanyoyi domin baiwa waɗannan yara damar ci gaba da karatunsu. Za mu kawo muku wani rahoto na musamman a yankin tawa da Adama Dawaki ta shirya mana kan wata manufar kusanto al'umma da UNICEF take da yake samun nasara a wani ƙauyen riɗiɗi inda wata 'yar shekara goma sha uku take aure tare da tallafin mahaifinta da ya gane batun. To madalla yanzu ga labarin naku daki-daki gidajen asibitoci guda hudu na jauhin keta madawa malbaza da kwani a cikin yankin tawa sun kamu da annobar cutar kwalara bisa masu cuta 294 da aka gano goma sha biyu sun mutu an ɗauki matakai domin ɗaukar nauyin mara lafiya in ji Dr. amadu adamu daraktan kiwon lafiya na yankin tawa a cikin rahoton abdullahi asuk bisa fassarar muhammadu. Izuwa wannan rana a cikin asibitoci hudu da wannan al'amari ya shafa an samu mutane 294 da suka kamu, mutum goma sha biyu suka mutu, kuma mafi yawan waɗanda suka mutu a cikin ƙauyuka ne. Muna ƙoƙarin bincike domin sanin dalili. Akwai bincike da muke yi dangance da annobar da kuma tsari dangance da kwamitoci. Sannan a fannin ɗaukar nauyin marasa lafiya akwai tallafi daga gwamnati da da kungiyoyi na magunguna kun sa a cikin halin annoba ɗaukar nauyin bayar da magunguna ana yin sa ne kyauta akwai aikin da muke yi na tabbatar da tsabta bisa fage a cikin duka gidajen asibitoci domin ciwo kan wannan al'amari Wani hukuncin da kotu ta jima da ɗauka ya umarci gwamnatin Nijar da ta biya diyar mutanen nan da suka samu na ƙasa bayan sun sha ruwan da ke kunshe da sinadarin fluor da ya wuce kima a tsibirin maraɗi yau da kusan shekaru goma sha takwas da suka wuce. Bayan 'yan majalisar dokoki sun saurare shi a ranar Asabar ministan kuɗi ya bayyana cewa gwamnati za ta ɗauki dukkan matakan da suka waje ba domin girmama wannan mataki na kotu ba tare da tsaida ranar fara aiki da biyan biyan ba na waɗannan mutane da matsalar ta shafa. 'Yan makarantar firamare da dama a wasu ƙauyukan Inatesa a cikin jihar Ayoro yankin Tilaberi sun bar karatu. Yanayin rashin tsaro ya tilastawa iyalai da dama gudu shine yake iya bayyana wannan matsala. Amma domin baiwa waɗannan ɗalibai damar ci gaba da karatun nasu a cikin makarantun da suka dace. Mataimakin magajin garin Inatesa ya rubuta wa ƙungiyar Kura Rouge da kuma ma'aikatar ayyukan jin kai domin gina wasu keɓaɓɓun wuraren samar da ruwan sha. A Salek Ag Ahmadu a cikin rahoton Tarnana Fudai Ahmed. wanda suke primaire na tintuhu su da muka yi a regroupement na ecole mun ce na tintuhu su je inishku na talfatta suko su je salatin masalar da muke gani masalar ruwa da kwai ba samu ruwa ba sai sun tashi daga nan to ba motoci za su shiga a kafa ne za su tahiya in sun tashi tun dagar wajen family za su tahiya don su samu ruwan isa tayyan nan da za su yi kenan yaron nan abokansu suna karatu su suna bayan uwayensu dole su bi su shi yasa rubuta wata demand na kai ma mutane sai na rubuta wata na kai ma ministère de l'action humanitaire to bom sa abin da za a Shiga makarantar shekara ta 2018-2019 a yau ne 22 ga watan Oktoba a makarantar koyon aikin jarida ta Iftik za su kasance a kimanin ɗalibai 500 a Iftik a wannan shekara inda wasu sun hito daga ƙasashen Afirka. Bari mu saurari ƙarin bayanan daraktan sadarwa da kuma hulɗa da jama'a Muhammadu Abdullatif a cikin rahoton Muntari Muhammadu. Yau ne muka yi kiran 'yan duka sabbi da sahihi. su zo a bude eh, hara wannan karatu fannonin da yawa ne wajen shidda ɗalibai 'yan bana da yawa da suka samu konkurkin muna da ɗari da gomiya tara da tara bancin su muna da sahi in aka yi jimilli muna da kama wajen mutum ɗari biyar haka eh gaskiya muna da 'yan ƙasashe na waje muna da 'yan chadi muna da 'yan benin muna da 'yan cameroon muna da 'yan togo muna da 'yan mali kai dai muna da baki da yawa da suke zowa su yi karatu a nan nan wajen. Kundin tsarin aiki a bangaren jarida an sake farfado da batun tare da wata haduwa a makon da ya gabata a yamai tsakanin sabon ministan sadarwa da masu ruwa da tsaki a bangaren wannan tsohon zance ya shafe kusan shekaru 20 musamman kan batutuwa biyu masu sarkakiya wato 'yan kuɗin wayar ta da ake fiddawa a takardun wuta da kuma rashin doka kan samun tallafi samun tallace-tallace waɗanda kamfani masu zaman kansu ta kamata su samu daga kamfanonin gwamnati. Bari dai mu saurari ƙarin haske daga sakatare janar na ƙungiyar masu gidajen redu da talabijin na Nijar, Shebo Mama a cikin rahoton Michel Deji bisa fasar Gungu Muhammad Dantani. Akwai kuɗin da ake karɓa wajen mutane Redevance ORTN ƙuduri ne na wajen shekara 1980 a zamanin kunci da ke tambaya ga duk ma'abuta kamfanin Nijelak na su kawo gudunmuwarsu ga ɗaukar yaunin kafar labari ta ƙasa. Da aka samu yawaitar kafofin labaru sai muka ce wannan taral a zamna a ga yadda za a kasa ta a rarraba. Wata dokar ta ce ƙuduri ne da aka ɗauka ba doka ba. Babi ɗaya ne na wannan ƙuduri wanda a kansa muke iya ɗago kai shine inda ya sake dangalin dokar da cewar babban kwamitin sadarwa na bayar da cikakken tabbaci ga kafofin labaru masu zaman kansu ga samun shigar da tallace-tallace kamar su Senegal. Na nan suna zartar da wannan. Sai muka ba da shawari na ganin kafofin labaru masu zaman kansu sun samu shigar da tallace-tallace. Kenan ina ce muku luddan na ga hannun gwamnati. Idan gwamnati ya shawarta wani abu mai fa'ida, ai mutane za su je ga rattaba hannu. A ranar jiya Lahadi ne wato Allah yi ma Akilu Sise ma'aikacin gidan rediyon Vadi Sahel wato cikawa bayan ya fama da rashin lafiya ma'aikacin kamfanin post wato kuma mai gabatar da labarun zabarmanci kuma mamba na kungiyar wasan kwaikwayo na gidan rediyo amfani ya mai ya rasu ne a lokacin da yake da shekaru 56 ya bar mace guda da 'ya'ya uku allah ji kan musulmi allah sakonci huta ce. A wannan mako ne kungiyar ƙasa ta Sambo ta halarci gasar Sambo Master ta duniya. ta rukuna masu shekaru 35 zuwa 85 a birnin Casablanca na kasar Morocco. da Nijar guda da Nijar ɗin ta aika wato Metr Kadar ya lashe kyautar bakin karfe ko tagulla a cewar Metr Alzuma Hamidu sakatare janar na kungiyar Nijar ta samu lambobin yabo kusan 50 a cikin gasannin Afirka duk da rashin tallafin kuɗi daga ma'aikatar da abin ya shafa a cikin rahoton Sumana Amadu bisa fassarar mutari muhammadu Maitar Kadar dama zakara ne a fannin damben zamani cewa da Jido yana da kwarewa a fannin karawa da kuma fasaha a fannin sambo tare da horon da ya samu. A gaskiya ya kasance shahararre a fannin sambo a Nijar. Duka zakaru na Afirka sun samu lambobin yabo da suka kai hamsin a kowane mataki. A da jama'a bu san menene sambo ba, amma yanzu jama'a da dama suna son abin. Sai dai ba mu samu shirya kwambala ta ƙasa ba saboda rashin kuɗi da muke fuskanta. Abinda ofishin minista yake bayarwa na tallafi mu ba mu same shi ba. Muna aiki ne da abin da muke da shi. Bisa tsarin shirin rahotanninmu kan auren yara a yau za mu saurari ra'ayin Abdulrazak mai shekara goma sha takwas da haihuwa da ke Zandayar. cika da nake so ni yarinya ina so shekara talatin ko ishirin da takwas ina da yarinya amma hidibin ba ta kari ba bisa kan soyayya irin matsalar yarinya shekaru na bu cike bane ko da yana da sana'a ma ya kamata shekarun ka cike ta kwana ta yarin ba tsoro bane yake saboda kamar ina son buka idodin shi ne yanda ya kamata ina ɗaya ina so an karamin yarinya da za a ce ta yi lakwal kuma ta san haƙoƙin arman ba, da kuma ni ta kula tarbiya tarbiyyar ɗiya da sauran ina son warta kai shekara sha takwas ko ta kai ashirin, ina so in yi kamar guda takwas armi dole ne in ga dama ma kuma zaka iya ta ma ba dole bane ba baka iya yi ana yi ne da abu da aka da wasu abubuwa dai da kai kanka namijin ma za a kodiya wanda shekara 14 15 ana musu armi ya kuɗa kiwon tsari kuma namijin ma ya kasa ki da su da ƙarshe ma kuma ya rabu da arma in ta kai da azuwa watan tana rasuwa ma kuna so in na ida da kwal ita na samu dai abubuwan da nake so na lakwal in na rike sana'a ta kuma zan yi armi yanzu sai kuma rahoton mu na musamman kusanto al'umma na ɗaya daga cikin wato dubaran da asusun majalisar ɗinkin duniya ya aiwatar domin shirin amfansu ah, unicef a cikin ƙauyuka 112 da ke yankin tawa domin kawo ƙarshen auren yara a wannan yanki wannan manufa ta kawo sauyi a riɗiɗi wani ƙauyen da ya amfana nafisa mai shekaru goma sha uku da haifuwa ta ƙi yarda a mata aure bayan an wayar da kanta bisa illolin yin auren na yara sako mai kyau da ya shiga kunnuwa mahaifinta da ya gane ga dai rahoton da adama da waki ta shirya mana Rididi gari ne a kilomita talatin ga tsakiyar garin Tawa bisa hanyar zuwa Kwanni. A nan ne Nafisa da mahaifanta ke zuwa, 'yar shekaru goma sha uku, daidai ta kammala ajin Sizium na sagwandari. gajera ce Nafisa, a bara ne aka ɗau alkawalin bayar da ita aure ga wani ɗan cin rani mai shekaru 26 da ke rayuwarsa a ƙasar Cote d'Ivoire. Mun iske ta cikin 'yan uwan nata tare da mahaifinta, shiru-shiru dai Nafisa na ƙoƙarin bayyana mana dalilan da suka sanya ta ga ƙin wannan aure. Wannan mataki ya biyo ne bayan tarurrukan waye kai da aka gudanar a cikin garin ta fannin kariya tun daga tushen al'umma babi na biyar na dumawa ne bisa sakamakon cikas da ke abkuwa ga aurata yara sai bayan ta saurari bayanin da babin ya kumsa ne nafisa ta bayyana kiyonta ga auren haka dai tsoho amadu mahaifin yarinyar ya bayyana わけじゃないから結局その携帯とかでさ、あれのブロックとなるんですけど、ゴムさんこれが。結局あれで別のことではさ、abin nan da da sai da Muna yaba wannan fusa'ar domin a nan kowa ya samu hankalta da fahimtar amfanin barin yarinya ta ci gaba da zuwa makaranta da kuma kiyaye auren tilas da wanda shekarun yarinya ba su kai ba a cewar Haruna Abdullahi mai garin riɗiɗi. Wannan aikin zai ɗorewa kuma za a girka hanyoyin kulawa sau da ƙafa domin ci gaba da hana aurata yara ƙasa ga shekaru goma sha takwas ga alƙalin da mai garin ya ɗauka. Wannan shirin na musamman ƙungiyar UNICEF ce ta ɗauki nauyin gabatar muku da shi. Tuman sauraro ƙarshen labarun namu kenan daga nan studio Kalangu sai da yanzu in barku da Mala Habibu da zai gabatar muku da labaru na zarumanci a huta lafiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 Zangon FM. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 Zangon FM. A Tanut. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 Zangon FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 Zangon FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 Zangon FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 Zangon FM. A Kabal Balewa. Tare da Radio mambio. A kan lamba tara zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba tara zangon FM. Da Radio Sahara. A kan lamba bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Iko Kan. A kan lamba 95.1 zangon FM. Da Radio Kausen. A kan lamba 94 zangon FM. A Ciro Zerin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba 95.1 zangon FM. Studio Kalangu.